Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a yau goma ga watan fabrairu aka bude bikin watan tabastaka karo na bakwai a zandara an kawo sabbin abubuwa a wannan shekara a cewar shugabannin shirya wannan biki Ƙungiyar wucin gadi ta matasa Nijar ta sanar da zaɓuka masu zuwa domin sabunta mambobin biron a yi wani taron manema labarai. Kasuwancin man shanu da nono daga wajen matan Fulani a birnin Gaure shine rahoton na musamman. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya. Birnin Zandare na karɓar bakuncin bukukuwan wasannin tabastaka karo na bakwai daga ranar goma zuwa sha hudu ga watan Fabrairu. A dabra da bikin akwai ayyuka da dama da za su gudana. Ibrahim Muhammad daraktan al'adu na ƙasa ya ce akwai sabbin abubuwa da aka kawo a wannan karo a cikin rahoton Aliketa. Harabar minista ta ɗau matakin sake wurin gudanar da shagulgulan. Azuzuwan nan shidda na baya an gudanar da su ne a babban birnin Yamme. Sai muka ce kai yana da kyau a shiga cikin yankunan ƙasa a cikin tsarin da muka yi. Sai muka karkata ga zaɓin al'adu daban-daban na jihar Zandar. Za a gudanar da nishaɗi kala-kala a cikin gidan al'adu na Zandar da ma wasu wurare. Haka kuma mun tanar da tarurrukan tattaunawa kan zaman lafiya da kyakkyawar zamantakewa a jami'a a Zandar da kuma yawon gani da ido na ban sha'awa masu amfano da masu ziyarar za su gani kan masaniya bisa Zandar. Za su ziyarci anguwar birni da mimman wuraren tarihi mun kuma tanada haɗuwa daban-daban na wayar da kai zuwa ga masu ruwa tsaki cikin makarantun boko inda dukkan tawagogi za su kasance kuma su canza da malaman koyarwa da ɗalibansu kan wasan tabbastaka. La parenté a plaisanter. Daga wasan tafisaka sai wasan biyanu inda wata tawagar wasan biyanu da ke kunshe da mambobi goma da ke wakiltar Nijar a wasannin kasa da kasa da ake kira Sura Kund na gudana yanzu haka a Delhi na kasar India a cewar shugaban kungiyar tambari CD Dodo wasan biyanu ya samu karba daga al'ummar Indiyawa a cikin rahoton tanar fudai Ahmed. Wani festival ne wanda ake ce ma Suraj Kun wanga karo na 36 da ake yin shi eh, kuma mun ga ƙasashe daban-daban daban na afirka na asiya na amurka na europe akalla ba aksar ba ba a rasa ƙasa fiye da 70 wanda muka gani kowa ya kawo mutanen shi bannu na wasannin gargajiya sa'annan kuma da kere-kere eh, mun zo mu goma sha biyar akwai grup na biyan wanda yake da mutum goma shine ya zo ta fannin artist sannan akwai yan artizana guda hudu mu man kawo biyan saboda biyanu sallah ce wadda yake an santa sosai kuma tana da ban shawa sallah ce wadda yake tana da muhimmanci kuma nan ma da muka zo mun ga yadda biyan ya karbu yadda mutane suke son shi Zaɓukan mambobin zauren matasa na ƙasa su ne a tsakiyar wani taron manema labarai na kwamitin wucin gadi na CNG. A cewar kwamitin wucin gadin an yi nisa wajen shirye-shiryen waɗannan zaɓuka. a yakuba ango mataimakin rikon kwarya na kwamitin cng da ƙarin bayani cikin wannan tsari ne masu girma hukumomi na ƙasar niger suka ɗauki alama aya suka ba ministanmu na matasa ya ɗauki alama aya wadda ya sa komiti na wucin gadi na matasa wanda dukanmu ne matasa mun sani wancan komiti wanda aka sa tun shekara ta dubu goma da sha shida wa'adin shi ya ƙare yau sama da shekara uku idan kuka diba ya cincinta ya kamata a canza wannan komiti yau muka taru nan don mu sanar da ku wanga komiti na wucin gadi da aka sa an ba mu wakilci mallafar da abun da gwamnati ta sa sabon tsari na alama aya na wannan kungiya kuma in allah so idan muka gama wannan wallafa cikin zamu ta cikin shahohi guda takwas kin na nijar da mun dawo za mu canza wannan majalisa ta matasa daga karamar hukuma ya kai jaha ya kai na ƙasa gaba ɗaya Haka haɗuwar ta bayan nan tsakanin ministan ilimi da masu ruwa da tsaki na tsarin ilimi na tsakiyar wani taron manema labarai a yau da safe a nan birnin Yamai Ibrahim Saidu ko na wannan taro a cikin rahoton Omar hamma. mun yi taro wanda muka ja hankalin abokanmu duka 'yan ragi na ƙasa baki ɗaya saboda mu tabbatar da musu cewa mun haɗu da minista na ilimi kuma shi ne muka zo mu tabbata musu abin da muka jiyo da kunnanmu kun san an ce za a ƙare da ragi a nijar kwai dokoki wanda an kashe fiɗa yanda za a yi a ƙare dole ne ya kamata sai an ga an jarabta shallakwal ɗan ragi cikin kalaskin shi aikin da yake yi sannan a bashi lamba to mu ba wannan a zo a yi sibirkin ka ne muke jin tsoro ba amma muna son a tabbatar da gaskiya saboda gar'a zo a cuci malaman makarantar boko cikin aikinsu kenan muna son in za a wannan abu gwamnati ya sa sandika ciki ya sa societe civil ma ciki ya sa kuma alisiya ciki saboda aiki ya tai da kyawu a tabbatar da cewa ba a yi almandahana ba ba a zalunci kowa da kowa ba Jihar Boso yankin Difa ta shahara wajen samar da kifi al'ummomin Boso maza da mata sun bayyana farin cikinsu na komawar hada-hadar kasuwancin kifi a cewar magajin gari na wannan aiki wannan aiki na kawo ƙarin kuɗin shiga ga ofishin magajin gari Laula Kacalla magajin garin Boso a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. En tout cas, kihi tun tun tun tun can da shine gimshikin tattalin arzikin kwamin ɗin. Kuma tun kamin wanga al'amarin tashin hankali, Boso ta yi suna bisa kasuwancin kihi wanda ke fitowa daga Najeriya da sauran ƙasashe makwabta har ma a wasu manyan biranen Nijar. A gare mu kihi tamkar saniya ce ba nono bisa lamarin bunƙasa tattalin arziki kamar yadda dai kuka lura da shi da muka je kasuwar akwai ɗanyen kihi kun ga yadda mata ke hada-hada a kansa maza kuma na kawo bandataccen kihi akwai na tafki da ake kawowa bandatacce wasu har ma danyen suke kawowa sana'a ce mai mahimmanci gare mu ta hanyar sana'ar kihi mun samu shigar da kuɗaɗe masu yawa a lokacin zaman lahiya kuma ko har yanzu ana ci gaba yana tallafawa tattalin arziki mai amfanin mu. karamar hukumar Urafan jihar Tesawa na fama da sace-sacen dabbobi tun yau da 'yan shekaru. Matsal da ke hana ci gaban kiwon kananan dabbobi cikin wannan yanki a cewar magajin gari ya za a kawo ƙarshen wannan matsala. Na fi'u habu magajin garin Urufan ya bayyana sabbin matakai da aka ɗauka a cikin rahoton Hawa Usman. shi da wannan sace-sace mafi yawan shi an yi shi kusa kamar motuna zai yi ko da rana haka akwai ƙauyukan da su dabbobin idan aka sake su daga gida kawai cikin daji za a saka su su ta yi wasu kuma hallo ana gama su da makiyaya haka ko surtu yara to sai zanto wannan masu motuna za su bi wannan dabbobi su kama ko tare da makiyayan ko ba makiyayan da sun ɗauka kuma hallo sai su tsere ko kuma su zo a gida kamar da dare muka kawo wannan ayar doka mutane suka amince da ita ta kwata-kwata duka abin da ya shahi gunduma urafan mun hana ɗaukar dabbobi bisa moto lalle kan wannan abu ya kawo sauƙi ya zanto ba a daukar dabba a bisa moto ko takaci lalle kan an samu sauƙi sosai an rage sace-sace Wani mai karɓar haraji da wani jami'in 'yan sanda na magajin gari na karamar hukumar da baga cikin jihar Tirozerin sun shiga hannun jami'an jandarma a ranar Talata ana tuhuma su mutanen biyu da amfani da bindiga domin yin kwace. Gisa Muhammad da Sakatare Jar na Komin ɗin ya bayyana cewa maganar a yanzu tana gaban kotu a cikin rahoton Musa Maman. shekaran jiya da safe yawan jandarma ya kire ni shafkin baz na da baga ya kire ni ya tambaye ni yake ya ga polisi da bindiga aske suna da izinin su rike bindiga na a a ban san da wannan izinin ba aka ce an gan su tare da suna rike da bindiga da suka je wajen meri aka tambaya receiver shine yake shi ya sayo arm ya zo ya ba su saboda ya kare lahiyar shi da kare kudin da yake tarawa baya bayan haka nan aka tambaya aske akwai izini babu izini lokacin nan da sai bai na ciro ya samu labari aka ce don da poliskin da ke rike da armkin da reservoir municipal su je can saboda a musu tambayoyi sun je can an musu tambayoyi dai abinda aka tabbata dai akan dai bindigar dai bata da bata da takardu bata da izini wannan bindigar izinin ta ba karamin asar bace tunda bindigar yaki ce abin yana hannun kotu A cikin mujallata ta watan Fabrairu rundunar sojojin Nijar ta sanar da kawar da 'yan ta'adda da dama tare da kama makamai. a cikin wasu ayyukan kakaba a fadin kasa a shiyar tsaro mai lamba biyu yankin agadas mahara goma ne aka kama sannan aka sanya hannu kan motoci uku da makamai a gabashin nijar haɗin guwar dakarun ƙasa da ƙasa na fm m sun lalata wani sansanin 'yan ta'adda aka kama 'yan ta'adda 36 da mota guda shaƙe da magungunan jabu. matsalar zawarawa tare da ɗiyansu da suke ɗaukar nauyinsu na da wahala a cewar wasu matan a tesawa matsalar akwai ta kuma na farko masu wahala su ne zawarawan da yara dalilin kiran wata daga cikinsu da take neman a taimaka tana da yara bakwai na na sunanta a cikin rahoton iliya mummuni yanzu namiji sai ka haihe ciki da shi ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai sai ce ta tayyata gidansu kin ci rakta ya sai ce miki ta haɗiyan ma na bar miki gama ke kuma tana yiwa ma baki da uwaye da rai baki da mai kama miki in kin zo sai kaga akasari uwayen ga sunan suna yawo da sai ta yi su ko ku a ce ma mace ta rikici ya haye ta saboda in ba a yi hankali ba duk abin da ba ta tunani ga rayuwa sai ta tsinci kanta in sanan sai a ce wanta ana bin ta kuɗi in in ana bin ta wallahi wallahi ba wani abin da take ci da kuɗin wannan diya ne yara ne kuma magabata su hito su yi magana wannan matsalolin su ke shahwar ɗiya mata yanzu da su da ɗiyansu kenan a hito a yi ruguguwa a yi maganin abin kamun ya yi nisa ya rayuwa yanzu ta yare ce uwaye ta mata kare mata na tayo ɗaya biyu uku hudu biyar an tashi wa'annan yaran su ne ake ma a kula da ilimin su da tarbiyyar su ba a san da Allah za a kai su ba arman shi kan sai kana da ilimin in ɗanka ba da ilimi ma ko kallo bai isa ba da ilimin ma wata Allah caka tusa sai mu na musamman jihar birnin Gaure da ke yankin Doso ta shahara wajen kiwo matan makiyaya suna taimakawa wajen kyautata jin daɗin iyali da kula da garken dabbobi tare da sai da nono da suke samu daga waɗannan dabbobi. su mana Ahmadu aboki aikin namu ya hiranta da Aishatu Bubakar mai sai da nono da man shanu ga yadda hira tasu ta kasance. In muka samu ɗanyar madarar, muna iya aikin ta tsawon kwanaki uku, sannan muna buga nunan don raba shi da man shi. Wannan dungulan man muna adana shi cikin gyandama. Za a yi ta suka shi cikin gyanɗamar. sai ruwan madarar sun rabu da kitsan man shanu. To, sannan wannan kitsan nonon shanun da muka samu tsawon kwanaki hudu da shi da nonon shi ne muke kai kasuwa don sayarwa. Kwastomas suna nan suna jiran mu, kuma sun san wanda ke sai da kaya na ainihi. Kafin mu kawo nonon kasuwa mu saida, muna Muna keɓe wanda iyalinmu za su amfani da shi kuma muna ba makwabta kyauta. Idan ku mata biyu ko uku ne kishiyoyin juna yaya ake rarraba madarar? Eh, in magidanci yana da babban garke zai tatsa ma kowace matarsa in kuma saniya guda ce da shi zai tatsa ma matar guda da saye guda kuma sai da marece. In matan suna fahimtar juna za su samu riba mai tsoka cikin wannan sana'ar nono in kuma babu jituwa mai gidan nasu yana cikin wahala. fus. Nawa kuke samu idan kuka sai da ƙwarya ɗai cike da kindirmu da mai? Ina sai da ƙwarya guda ta nono ina iya samun jika uku ko da rabi. Ɗanyen man kuma ina sai da shi ina iya samun jika uku da rabi zuwa jika biyar. Wake eh, kula da kuɗaɗen da aka samu ta hanyar sai da madara? Wallahi mina min kokata. Wallahi ba mu ba mu zama ko jadala kuma ba mu ba su wani sakamako. Da kuɗin da muke samu muke sayan sabulu, zannuwa masu kyau, kayan ado da kayan miya. Har ma mu sayi kayan adon bukokinmu. In muka ba mazanmu na goro, za su amfani da shi ne don ba baki tsara ba. A lokacin rani, kuna taimakawa mazajen ku wajen kula da dabbobi. Kwarai kuwa, muna taimakawa mu lokacin kiwo. Don ci da garken muna sayan dusa ciyawa da sauran abubuwan da suke bukata. Yau shekara ta 23 cikin garin birnin Gaure ina sayar da nono. Cikin wannan sana'a na sai shanu awaki kuma na aurar da iyana mata kuma ko yau ina da halin da zan cika bukokin iyana mata da ado To ƙarshen labarun namu kenan daga nan Sido Kalangu barin hada ku da Hasumi Guruza wanda zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.